Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa a cikin shirinmu na tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda muka saba, shirin yana zuwa muku ne da amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana, kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wadda ke neman bayani a game da mayar da ƙasa saniyar ware da kuma tasirin haka akan ƙasar da aka maida saniyar ware sai ku biyo mu madalla za mu buɗe taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da ta fito daga baballe alhaji ɗahiru muhammad wanda bai bayyana inda yake ba tambayarsa na cewa me ke sa a mayar da ƙasa saniyar ware ta yaya hakan ke shafar ƙasa da al'amuranta ƙasa na iya rayuwa cikin walwala yayin da aka maida ta saniyar ware? To akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abakar da Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu Muhammad. To na farko dai akwai abubuwa da yawan gaske wanda suke sa a maida da kasa a saniyar ware Babban abu shine nan abu yakan faru akan ishu na manufa da aƙida da kuma wasu abubuwa da aka ɗora duniya a kansa. musamman alal misali yanzu an kafa masirar ɗinkin duniya an kafa ta ne domin kan ce cewa ta fito sa abubuwa da zai shafi dukkan ƙasashen duniya to idan kasar kan ce ta yi watsi da wasu kuduri da aka cimma buri a majalisar ɗinkin duniya to za a taru a mai da kasa sanin wari na biyu kuma waɗansu ƙasashen turai musamman ƙasashen yamma a suka mai da kasa sanin wari domin suna ganin wannan ƙasa ta ƙi bin muradu da manufofinsu a domin tana ƙoƙari ta ga cewa ta mai da ƙasanta ita ce ainihin a jagora ko kuma zama ta linzami na ga abin da zai cimma ƙasan gaba ko kuma shine ainihin manufa na wannan ƙasashe din to wannan yakan sa sauran ƙasashen duniya musamman ƙasashen yamma su ce a haɗu gaba ki ɗaya a juya wannan ƙasan baya a daina hulɗa ita a daina diplomasiyya da ita a daina cinikayya da ita a samu takunkumi da wasu abubuwa dai wanda zai ainihin kawo waɗansu matsaloli a cikin kasan ko kuma kasan a ce ta fi bin ainihin hanya ta demokradiyya wanda su hanyar ta demokradiyya suna ganin ita ce ainihin babban hanya da za a samu gwamnati ingantacciya wani gwamnati na jama'a wani zama a wani tarzoka duk ƙasan ta fi bin wa'in abubuwa to tabbas ƙasashen turai da ƙasashen sauran ƙasashe za su taru su juya wannan kasa baya domin a ga cewa an tilasta wannan kasa ta koma a turban demokradiyya ko kuma ta koma bin waɗansu tsare-tsare da waɗansu manufofi na ƙasashen turai kuma ko kuma ƙasa ƙasa su ce ta faɗa yaƙi ko kuma rikici da sauran wasu ƙasashe duk ya yakan jawo a ce an taru a taron dangi a ce an jiwa wannan ƙasa a baya waɗannan shine manufofi kaɗan da za su iya sa kuma kasar wari. tambaya ta biyu kuma yake cewa ta yaya hakan yake shafan ƙasa da al'ummarta wato aka mai da kasa ta zama saniyar ware to abubuwan yakan shafi yawanci wannan kasashe da aka mai su saniyar ware ta hanya guda biyu hanya guda biyu shine nan Uh, na farko yakan sa wannan ƙasa din waɗansu shugabanninsu su koma 'yan kishin ƙasa din su fara tunani ya za su rayu ba tare da ainihin san kasashe ba wannan yakan kai tunani in ka duba kasa kamar china ai an mai da ta saniyar ware saboda ta bi hanyoyi ta gurguzu da sauransu wanda dole sai dai kan shi ce wannan ya ba su dama suka dinga tunani har suka kai matsayin da suka yanzu in ka duba kasan cuba in ka duba kasan iran duk wannan mai da su saniyar wari saboda sun ki bin manufofi ko kuma sun ki bin da ka'idoji da kuma jihar hujja na kasashen amurka da yan kan zagin su ya sa sun zajirce sun dinga tunani kuma sun ci gaba da kasansu to waɗansu kuma akan samu akasin haka wannan abin yakan jefa kasashen a cikin tashin hankali domin an daina cinikayya da su to yakan kawo karancin abinci yakan kawo karancin abubuwan rayuwa abubuwan magunguna kayan yaƙi wanda ke za a iya sa amfani da su domin a kare wannan kasashen to wayannan abubuwan yakan shafi waɗansu irin wayannan abubuwan domin dole akan jefa wani kasashen takunkumi akan sun ƙi bi manufofi ko kuma sun ƙi mai da kasan turban demokuraɗiyya to wannan shine babban abin to duk da dai ka taɓo wasu daga cikin bayanan da suka shafi tambaya ta uku amma dai zan karanto ta inda yake cewa ƙasa na iya rayuwa cikin walwala a yayin da aka mayar da ita saniyar ware? E tabbas ƙasa za ta iya walwaluwa ya danganta ga irin wani shugabanci suke da shi a cikin wannan lokacin. Idan an samu shugaba jajirtacce wanda zai ƙoƙari ga cewa a'a ai ƙasar nan za ta iya dogaro domin ƙasa ce mai yancin kanta mai domin dama an ce ai necessity da maza invention domin wani tunanin ma baya zuwa sai mutum ya shiga tsayini ko kuma sai an mai da shi saniyan wari wannan yakan sa mutum ya dogon tunani ga shin ya zari a cikin wani halin in ka duba ƙasan ƙasan eh, koriya ta arewa a ƙasan iran ai wai duk misalai ne ƙasan cuba duk ƙasashe ne da ke an mai da su sanayen ware amma bai hana su su ci gaba domin an cusa mayan kasan san kasan an cusa musu ganin cewa sai sun dogara da kansu kuma sai sun yi kokari sun jirfa tunani domin su ga cewa sun rayu ba tare sun dogara da wancan kasashe ba in ka ɗauki kasan iran kasan iran ah, wannan dalili yasa har ta kokari ta kiro ah, makamashin nukiliya wanda duk ana ta faman shekuce tsakanin zakashin turai amma bai hana kasan iran ta ci gaba ko kuma ta kirkiro wasu abubuwa ba in ka duba kasan china in ka duba kasan eh, cuba in ka duba kasan ah, kamar yanzu kasar rasha kasar rasha an taru sun mai lisanin bage saboda yakin da suke kasan ukraine amma bai hana rasha ta ci gaba ba bai hana rasha ta ƙara dangantaka da kasashe kasashen afirka ta yamma ba har sa kai matsayin yanzu ba wanda ya zama a kasashen turai garin bakin turu irin kasar rasha domin duk inda aka samu gibi kasashe turai suka samu gibi su za ka rashi ta shiga kuma ta tallafa mun ga abin da ke faruwa yanzu a kasan mali mun ga abin da ke faruwa a kasan eh, niger da kasan eh, yawanci kasashen afirka ta yamma da kuma yawanci afirka ta tsakiya to kaga wannan bai hana duk abin da aka yi eh, na sanin wari aka mm, nema a maida kasan rasha ba bai hana ta tayi walala ba bai hana ta ci gaba ba to in za ka yi mana kwatance da kasashe kamar iran da koriya ta arewa da ma cuba ta yaya kake ganin suka yi rayuwa ganin cewa su ma sun taɓa fuskantar irin wannan matsaloli baya da ƙasashen yammacin duniya suka juya musu baya aka mai da su saniyar ware kamar bayan da na yi in ka kalli yawanci ƙasashe da aka mai su saniyar ware ai sun iya rayuwa domin shi kullum dama idan aka kyamace ka idan ba an samu rago ba mari tunani mari basira da kacin ya samu dama ma da zai zauna ya dogon tunani domin kacin ya rayu a shi ɗaya ba tare da sauran ya ba ko da yake yana wahalar gaske gaske daga kasashe sun dogara sun yi rayuwa su kaɗai domin dole a samu wasu kasashe kuma da kan ce sun yi musharaka wajen tunanin su da ƙidojin su wannan kuma shine ke taimaka masu wani kasashe su ma gashi wasu sun haɓaka kuma sun ci nasara akan abubuwan da suke so a sa gaba an ka duba kasan koriya ta arewa ai wannan ya bata dama ta yi ƙarfi ta yi ƙirƙiri wani har ya kai ita kanta a ƙasar amerika tsoron kasan koriya ta arewa take domin tana ganin sun iya mallakan makamai da zai iya jawo in aka hasala shugaban kasan kasan koriya zai iya amfani da makamansa da nukiliya wanda ba a san iyakacin wannan sakamakon nan yaƙi ina ne tsitsa ba to wannan duka ya sa sauran kashi sa su sani ware sun zo sun mallaki ba makamashin nukiliya din ko da yake sun dinga kiran cewa za su amfani da shi wajen samar da wutar lantarki ta ya zaka kalli misali na nan kurkusa faɗan isra'ila da falastinu yadda kasashe da dama na duniya suka fara mai da isra'ila saniyar ware saboda abubuwan da take da ake ganin laifukan yaƙi ne da kuma tasirin da zai yi a rayuwar ƙasar nan gaba a yaƙin da ake tsakanin isra'ila falasinawa to wani abu ne kuma da ke zaka ka ɗauke shi a wani babi daban domin da allah ya sa wata ƙasa ce take wannan yaƙi din ba ƙasan isra'ila ba wanda ƙasar isra'ila ƙasa ce wanda ke samun goyon bayan dukkan manyan ƙasashen duniya ƙasashen yamma domin mafi yawa daga cewa ƙasan da ake mai da sanin wari kasa ce wadda ƙasashen turai suka tsananta sai ke jini domin ba ta bin muradu da suke so amma kasan isra'ila kasa ce wanda take samun goyon baya kasan amerika take ba ta kuɗi take ba ta makamai na ci gaba da wannan yakin ka tun farkon yakin nan kaga ai ba inda kasan isra'ila take samun taimako irin kasashen turai da kasashen kasan amerika dukkan su ba su yi allah wadai ba da wata ƙasashe ne kasashen afirka ko ƙasashen asia wanda kasan nan ba ta cikin ainihin muradi na kasashen amurka to ta tabbata kasan isra'ila kowa ya je yi mata baya ta zama sanin wari ana zarginta da kisan gilla da komai kaga dukkan abin da ake yi sauran kasashen duniya suna kyama suna abin da ake yi na kisan gilla bai hana kasan amerika ta shigo da goyon bayan kasan isra'ila ba to saboda haka muna fata ne a nan gaba za a ɗauki kudin musulun duniya a magani cewa aiwatar cewa eh, wannan abin da kasar isra'ila take riya kisan gilla ne wanda kuma ya jawo dukkan kasashen duniya su kyamace ta kuma su yi allah wadai kuma su kasance jin mai da kasan isra'ila kasan eh, sanin wari domin ganin cewa ya zama ɗan baga sauran ƙasashe. ɗalibanki ne mu yau ɗalibanki ne mun shigo a jin jarabawar kiki da sauki. Waƙar Fati Nijar kenan duniya makaranta. Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kana iya aiko mana duk wata tambayar da kake da ita amma mai ma'ana ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ka, irin zai dora da wannan tambayar da ke cewa ina neman ƙarin bayani akan nasabar kuɗin kripto da dandali ko manhajar Binance. menene ya kawo dambarwa tsakanin gwamnatin najeriya da binance masu sauraro da dama sun yi mana wannan tambayar daga cikinsu akwai nasir hamis daga new millennium city kaduna a najeriya sai sani musa na jami'ar dan fodiyo da ke sokoto a najeriya to domin amsar wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goji da farfesa dalhat bala suleiman masani kan harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abubakar ta lewa da ke garin bauchi bukatan kuɗi shine a yi musanya tsakanin mai siya da mai sayarwa ko kuma mai sanya hannun jari da kuma mai buɗe hannun jari to ita cryptocurrency hanya ce wanda ba sai amfani da ko dala ko naira ko riyal ko rufi ko wani su wannan ba a'a amma dai ma'aunin sa ba shine ita dala din to kuma ga wanda suke so sanya hannun jari saboda masu kasuwanci da shi a ringa samun riba kowace rana ko kuma kowane mako ko kuma kowane wata sai ana sayan wannan abin da ake kiransa wallet wato kamar asusu ne a cikin tsari na shi cryptocurrency to sai dai a cikin san akwai abubuwan suna da tsari da yawa akwai abin da suke kiransa bnb bolt akwai launch pool akwai dual investment akwai flexible product akwai lock staking wanda gaskiya su da hausa yana dan wahala akwai kuma fixed savings akwai kuma eth 2.0 staking akwai kuma liquid swap to duka wannan asusu ne ko kuma account ne a cikin wannan cryptocurrency matsalar cryptocurrency babba guda daya shine ba shi da wani headquarter da za a ce ga yan lambu ta samu matsala zai iya kaiwa kukansa saboda a bi masa kadu to amma duk da haka dai wanda suka amince da shi sukan sanya kuma lokaci zuwa lokaci akan yi bibiya a ga ko an samu riba sai a bayar kuma an samu faduwa sai a sanar da mutum to ita binance babbar asusu ne na ita cryptocurrency din ita kuma ba wai dole sai da yanar gizo ba wato ba sai online ba ba sai da intanet ake bukatan ita binance ba binance din wato su masu hada-hadan hannun jari ne suka bude babban kamfani wanda ya kunshi irin su cryptocurrency din da yawa so shi cryptocurrency yanki ne na shi wannan binance din shi kuma binance yana operating ba tare da intanet ba kuma yakan ba da riba akan fara tun da kan dala ɗaya har zuwa kan dala hamsin zuwa dala ɗari daidai da mutum ya kashe abin da yake da shi abin da zai sanya wa shi kenan ciki to wanda suke da cryptocurrency wallet wallet na cryptocurrency idan aka tara su ne suke suke jimla sai su cikin binance din to binance din ita ta dan tabbas kuma ba iya ita kutse ta cikin yanar gizo wanda kira hacking kenan ba cika mata eh, kutse ba saboda je a shiga cikin wallet din wani a mishi almahandana a cikin ta to kuma ita ta fi yaduwa ita binance din wato ta a kasar amurka amma ana samun ta cikin kowace kasa a ce har kasashenmu na afirka nan har kuma najeriya haka e cikin najeriya akwai wanda suka fi ma ba da amana da ita binance saboda ta fi ba da riba mai yawa idan aka yi ma'amala da ita amma wai kamar tsari ne na banki kamar yadda muke ganin harkoki na bankuna irin waɗanda suke fitowa sabbi na baya-bayan nan a misali kamar nan najeriya irin su play su ko su money point yawa kamar haka eh to tsari ne amma su sun fi kwarewa ne wajen yin musanya shi yasa wani lokaci ita binan suka samu matsala da kasar Najeriya saboda akwai eh, hukumar da ta Security and Exchange Commission ita ce regulator ita ke kula da tsarin dukkan wani wanda zai hada hada na hanyar kuɗi ko na hanyar jari yawa shine ita ce tambaya ta gaba ma eh, ita wannan kamar da kake faɗa yanzu me kawo dambaruwa tsakanin wato gwamnatin Najeriya da eh, ita wannan manhaja ta Binance. To duk abin da ake kiransa financial institution a ƙasa wato harka ta hada-hada da hanya ta hannayen jari da su dole sai sun bi ta wannan security and exchange commission sun je sun yi register an ba su dama su gaba da yin mu'amalar su ko da da za su yi da naira ne ko da za su yi ta kudin kasashen waje to su binance a iyakacin sanin security and exchange commission ne har zuwa yau inda ba su taba rijista da su ba ko da masu hada-hadan canjin kudade wato an da kiransu bureau de change sai sun samu sahalewan ita eh, security and exchange commission ko da kamfanoni na su inshora da bankuna da makamantan wannan sai sun samu sahalewa na wannan security and exchange commission amma ya kasance su suna ta yin abin su gaba gadi kuma su kan iya sari saran eh, kudade na kasashen waje su suna fitar da shi ba tare da tsarin gwamnati ke so ba to a sanadin wannan ne ma aka ba su dan eh, aka yi kashirin cewa kada su sake yin hada-hadansu a cikin kasa ta najeriya sai kasance tun da yake ba su da wata yarfata kuma babu wani ta yadda zaka je kama amma suna da jami'ai har ya kai ga matsayin da kusan a cikin ranar tara ga watan shida na shekara dubu da da uku aka dakatar da su aka ce ba a so a sake ganin sun wata da hara da wani ɗan najeriya don suna daga ɗaya daga cikin wanda kawo gudunmawa wajen ganin cewa an rusa kiman naira akan ita kudaden waje musamman ita dala saboda suna da hanyar da suke samomin daulolin su kuma sukan so mutane su sanya kudaden su hanyar hannun jari ta hanyar dala ne don haka su 'yan najeriya sukan je duk inda dala take ko min tsadar ta zuwa su kuma ka san a tsari na tattalin arziki yanci duk lokacin da aka zo ana bukatan abu yawa a cikin kasuwanni idan babu shi to farashin zai tashi duk abin da kake ganin sa abin da ake bukatan sa idan babu shi to farashin zai tashi to kuma saboda mutane sun da cewa idan suka sanya hannun jari ta hanyar Binance din ko ta cryptocurrency suna iya samun daman idan suka sanya kuɗin su cikin lokaci gani yakan hayayyafa to wannan hayayyafan ba wai tabbas bane amma dai mutane sun fi samun darajar hakan nan to kuma wani mutum zai tambaya cewa su wannan binance da su cryptocurrency ta yaya suke sarrafa wannan kuɗin da suke ɗaukar riba saka bai masu sanya a su hannu a cikin su to shine a galibi sukan sukan yi amfani da shi ta wajen kasuwanci kasuwancin abin ta kamar shiga da fita na man fetur da su kayayyaki na manyan manyan mashina da kuma gine-gine da makamantansu su wannan sanya hannun jari da suke yi abin da ake shi ne capital intensive shine yana bukatan hannun jari mai dimbin yawa wannan hannun jari idan dai suka samu kamar kwangilar da su aiwatar da ita to kuma suka samu wannan kuɗaɗen wanda kuɗaɗen ba suna da su a ba ne a'a amma wannan ya kawo wancan ya kawo wancan ta kawo idan aka tara su ka yi to duk abin da aka ba su za su iya gudanarwa kuma su samu riba wani lokaci cikin mako guda wani lokaci cikin wata guda to kuma aka yi ƙididdiga a ga cewa kuɗaɗen jama'a nawa aka samu sannan kuma ta ya aka sarrafa su idan aka sarrafa su kuma sannan sai a zo sai a rabon jari a rabon riba a tsakanin masu hannun jari kenan hannun jari a cikin sa yawa to amma prof kafin ka ci gaba yanzu na kake magana akan dambaruwa da aka samu tsakanin hukumomin Najeriya da wannan masu gudanar da wannan manhaja ka gamsu da irin kokarin da gwamnatin Najeriya take yi na ganin ba a yi amfani da kudaden da ake warewa musamman mu shigo da wato kayayyakin waje zuwa cikin ƙasa a yi amfani da su wajen sayar da irin waɗannan kudade ta kasuwar bayan fage abin da ake kira currency speculation ka gansu da kokarin da gwamnatin najeriya take na hana wannan al'amari wato duk lokacin da aka ce akwai ka'ida da ita gwamnati sanya cewa haka ya kamata a bi ai ba laifi bane a sanya hannun jari a ko ta wace hanya ce matukar kuɗin na zai hayayyafa amma ya kasance akwai tsari a kuma kuma sahalewa na hukuma to idan suka biyo mutane suka biyo ta bayan fage kaga ana ana zagon kasa kenan tsarin da gwamnati ta aikata don haka idan gwamnati ce za ta yi za ta za ta bi bahasi ta gane wane ne yake da rijista da wane ne wanda ba shi da rijista sannan kuma a zo a kamo dukkan wanda aka same shi da wannan zagon kasa da yake ma tsari na gwamnati wannan abu ya zo daidai domin me hali ne irin na dan adam ba wai ce maka Najeriya ba a'a hali ne na dan adam wani zai iya daukan kan ma kudaden al'umma ya je sanya cikin wannan cryptocurrency ko kuma cikin wannan Binance din saboda me saboda yana ga cewa ba yanzu za a bi cikin wannan kudaden sa ba dai ya daukan su saboda ya ga cewa misali an ba shi kamar dala miliyan guda amma ana bukatar sanar da wata biyu ko wata uku sai to bare sanya ta cikin wannan cryptocurrency din ko kuma cikin wannan Binance saboda kafin a ce an tambaye shi kudin sun riga sun hayayyafa to prof muna godiya matuka da lokacin ka da ka ba Allah ya taimaka mana wajen ganin cewa mun tsaya mun nemi halali ba shakka anan na da kuɗi na daidaito nan na da kuɗi na ya ina magana babu wanda zai ce kala sai ka ce na same ku kun yi jam'in sallah rayu wannan fata mu babu tsoron Allah me kake so mu faɗi gare ka bawan Allah ni na zo ranan nan yi sallama kuka amsa a gai da sani liya liya da wannan waka wanda yawa taken kuɗi na nan kuma shirin ya zo ƙarshe sai kuma wani mako idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin injiniyan da ya seta mana sautin shirin Hassan Alhassan Sileja da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.